This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma VOA voahausa.com ta intanet. Ku da ke jin ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya kama shirye-shiryen namu ta gidajen rediyon amfani. da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalar fm mudar arewa da kuma niyya fm a birnin kwanni sauraron mu assalamu alaikum ta ku ce halima jimrau da wannan yammacin asabar daga nan birnin washington dc ke watan kuna nan lahiya kuma kuna ci gaba da shagalin sallar layya cikin kwanciyar hankali da wadata ana ta ba da labarin ba a ga wani ba ana jin wani ya rasu har ma ake faɗa akwai ya shafi wasu sarakunan gargajiya masu martaba ta biyu daga najeriya ɗin Alhazan jamhuriyar Nijar da suka rasuwa ko zuwa yanzu an tantance adadin su jimlatan? Mutum goma waɗanda sabba ne da kai mutum goma waɗanda ga su 'yan Nijar ne da tuwayen 'yan Nijar ta amma ba a gane su ko su wane ne ba. A cikin 'yan Nijar da kai wajen mutum uku waɗanda ba a san inda suka shiga ba. Ƙarin bayani kenan daga Saudiya game da hatsarin da ya faru shekaran jiya. Ku biyo mu za ku ji cikakken bayani amma da farko ga kanin labaran duniya. mutumin nan da ake tuma da lalata gidan tarihi na timbuktu da ke kasar mali yanzu aka an danka shi ga kotun kasa da kasa nan ba da jimawa ba ne majalisar wakilan amurka za ta samu wani sabon shugaba kana shugaban kasa amurka barack obama ya bayyana cewa sun cin matsaya shi da takwaransa na kasar china To kamar kowace Asabar Ibrahim ka almasi garba na tahe da shirin amsoshin tambayoyinku kuma kamar yadda kuka ji min taɓi muna tahe da ƙarin bayani daga ƙasar Saudiya game da alhazan Najeriya da Nijar. Yanzu ga cikakkun labaran duniya. Masu aure Assalamu alaikum. Mutumin nan da ake tuhuma da lalata gidan tarihi na garin Timbuktu da ke kasar Mali yanzu haka an danka shi ga kotun kasa da kasa da ke Hague. yau dinnan ne kasar Nijar ta damka alfaki almahadi wanda aka fi sani da abu taurab ga kotu domin ya huskanci shari'a babban mai gabatar da kara na kotun fatu bensuda ta ce cikin wata sanarwa da ke dauke da sa hannunta ta ce kame wannan dan taliki yayi yi daidai bensuda ta ce wannan tabi'ar shi almadi ya nuna cewa shi mutum ne mai tsananin ra'ayin riƙau na mabiya ɗarikar ansaruddin ta bayyana lalata wannan wurin da shi almadi ya yi a matsayin wancin zarafin daukacin al'umma da ke nasaba da addu'a da al'adu da kuma addinin mutanen wannan yankin shi dai wanda ake tuhuman ya aikata wannan danyen aiki ne tun a shekarar da goma sha biyu domin ko yana kallon wannan gina a matsayin wani gunki ne da bai dace a bar shi abin da ya sa ya rusa shi sai dai ba a ba da ranar da za a gurfanar da shi ba domin a fara sauraron wannan kara tasa shi dai wannan ginin an samar da shi ne tun a cikin karni na biyar kuma shi ne babban cibiyar yada addini a kusan daukacin kasashen afirka a wannan lokacin nan ba da jimawa ba ne majalisar wakilan amurka za ta samu wani sabon shugaban majalisar sakamakon bayyana cewa da shugaban nata na yanzu ya yi wato john bena na cewa zai yi murabus a matsayin kakakin majalisar bena ya faɗa jiya juma'a cewa zai yi murabus cikin watan oktoba sakamakon takaddamar da aka jima ana samu biyo bayan shugabancin nasa shi da bai yana majalisar ne a tun a shekarar 1990 kuma ya yana shan suka musamman daga jam'iyyarsa ta republican akan batutuwa da dama har akwai rahotannin da ke cewa wasu 'yan majalisar sun yi barazanar jefa masa kuri'an ƙi yadda da ci gaba da shugabancin majalisar jiya a wajen taron manema labarai bene ya ce baya shakkan wannan kuri'ar da wasu ke barazanar jefa masa sai dai hakan ba zai dace wa majalisar wakilan ba anjo bene yana cewa da a ci gaba da wannan jani'in jaka da ake yi wanda kuma hakan zai iya majalisar illa don haka sauka daga wannan mukami shine mafi ala a gare shi ya ce da safiyar jiya juma'a zai yi murabus daga wannan mukami a cikin watan oktoba mai zuwa idan allah ya kai mu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban kasa amurka barack obama ya bayyana cewa sun cin matsaya shi da takwaransa na kasar china xi jinping cewa daga yanzu kasashen nasu ba za su mara wa satar bayanan juna ba ta duniyar gizo ko kuma gudanar da wani kasuwanci na sirri wanda gwamnati ba ta da masaniya a kai waɗannan batutuwa dai su ne suka sa kasashen suka jima suna wa juna kallon hadarin kaji a taron manema labarai a fadar white house inda shugabannin suka yi wa taron manema labarai jiya juma'a jawabi shugabannin sun amince cewa za su ƙara ƙarfafa danƙon zumuntan da ke tsakaninsu tare da la'akari da cewa lallai akwai bambance-bambance da ke tsakanin su dama tattaunawa tsakanin shugabannin ana sa ran ya mayar da hankali ne akan tuhumar batun satar fasahar bayanan duniyar gizo da kasar ta china ke yi tare da yadda kasar ke tafiyar da wasu harkokin kasuwancinta sai kuma batun sa san da ake yi game da kogin kudancin china don farko dai a cikin wata sanarwar da aka fitar daga fadar white house ya bayyana cewa dangantaka tsakanin kasashen biyu ya buɗe wani sabon babi a ci gaba da ziyarar da fafaroma francis ke yi a nan amurka yanzu haka dai fafaroman ya tafi philadelphia da kuma pennsylvania a yau asabar din nan bayan da ya fara tsayawa nan washington dc inda ya tattauna da shugaba barack obama sai kuma birnin new york inda ya yi addu'o'i a dandalin madison wasu daga cikin abubuwan da fafaroman zai yi a philadelphia ko sun hada da addu'o'i a cocin cathedral beliska of st peter and paul sai kuma ya ziyarci babban dakin taron nan inda za a gudanar da bikin iyalai idan ya kammala kuma zai karasa ziyarar tasa a birnin new york da addu'o'i inda ake sa ran cewa mutane sama da dubu ashirin ne za su halarci wannan gangamin wannan addu'o'in da zai yi a new york wanda shine cikamakin wannan ziyarar tasa ya ce yana fata mutanen da za su halarci wannan gangamin addu'o'in su kasance har kullum suna tuna masu karamin karfi da kuma matalauta a cikinsu shugaban kasar burkina faso ya ce yanzu haka ya rusa tawagar rundunar sojojin jami'an tsaro da ke fadar gwamnatin kasar wanda suka yi kokarin juyin mulki a cikin satin ta gabata wannan sanarwar ta biyo bayan da shugaba michael kafando shugaban rikon karya na kasar shi da prime minister kan karagar mulki ne prime minister zida ya ce za su kafa kwamitin binciken gano waɗanda wane ne da wane ne ke da hannu cikin aikata wannan yunkurin juyin mulki kana za a gudanar da hukuncin da dokar ƙasa ta tanada akan wanda duk aka samu da laifin aikata ba daidai ba ga ƙasa masu fadar shugaban ƙasa na ƙasar ta burkina faso sun yi ƙoƙarin kifar da gwamnatin ƙasar ne domin shugabannin na yanzu sun hana wasu na hannun damar tsohon shugaba blaise kamfore shiga takarar zaɓe mai zuwa ƙasar wanda za a yi a cikin watan gobe idan rabana ya kai mu shi dai tsohon shugaban ƙasar blaise kamfore wanda ya kwashe shekaru da yawa yana mulkin ƙasar ta burkina faso tun lokacin da ya tura thomas sankara a wani juyin mulki an fatattake shi ne da kan karagar mulki a sakamakon wani mummunar zanga-zangar da aka yi a ƙasar a cikin watan oktoban bara. Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto mana labaran duniya. Me ake ciki ne yanzu haka a ƙasar Saudiya? An samu ƙarin mace-macen alhazan Nijar da Najeriya a Saudiyar? An gano waɗanda ba a gani ba? Shin ko Najeriya da Nijar sun tantance jimlar alhazansu da suka rasu a cikin turmutsutsun shekaran jiya? Domin samun amsoshin tambayoyin nan ga wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya da wato Mustafa Kadi, shugaban kungiyar Kodayo ta kare hakokin bil'adama a ƙasar jamhuriyar Nijar da farko ga Nasiru Adamu El Hikaya. Eh wato halin da ake ciki yanzu kusan za a ce ana ci gaba da lissafa yawan 'yan kasashe daban-daban waɗanda suka rasa rayukansu. musamman ma waɗanda ba su fito ba kuma an san suna da yawan gaske su ne 'yan Najeriya waɗanda akalla Ah, ana ta ba da labarin ba a ga wani ba ana jin wani ya rasu inda har ma ake faɗa akwai ya shafi wasu sarakunan gargajiya masu martaba ce biyu daga najeriya ɗin ah, sunayen ne dai kuma ba a fito da su a hukumance an bayyana ba amma tabbas ah, lokacin da aka fito da wannan sakamako ni a nazari na da yadda nake lura da abun kamar yadda muka faɗa a baya a yawan 'yan najeriya da suka rasu za su kai su ne na uku mafi yawan mutane da suka rasu kenan bayan kasar iran da kasar maroko mm, kenan adadin 'yan najeriya da suka rasu ya haura 35 din da ake cewa ya haura 35 gaskiya yadda abubuwa suke fitowa zuwa yanzu To Malam Nasiru yanzu haka yaya ayyukan ke ci gaba da gudana har yanzu kamar ka ce kana wurin jihon shedan har yanzu an akwai sauran masu jiha ko kuma an kammala. Akwai su suna nan kusan kamar ma bai fi kashe 25 cikin ɗari ne suka bar tantunan a yau ba. Dama kamar yadda aka saba tsarin addini mutum yakan iya yin kwana biyu yakan iya yin kwana uku. shi shugaban tawagar ƙungiyoyin addinin musulunci sarkin kano sunusi lamido sunusi ya ce bana kwana uku zai a waɗannan tantuna da haka yana ba da shawari duka mutane su kwana uku to banda dama 'yan najeriya ne ba su fiye yin kwana uku ba amma sauran ƙasashen larabawa da mutanen asiya da mutanen indonesia da malaysia yawanci sukan zauna su cika ta kwana uku a waɗannan tantuna da haka babu ma abin da ya sauya kamar ma yanzu ne ma aka shigo tantunan Mm. don yin wannan jifa. Mm. Eh. Yau Nasiru to ya cunkoson jama'a da irin turmutsutsun da ke jawo kamar mace-mace da jikatar jama'a kamar ya kaga tsarin a yau din. Yau babu zan iya cewa kowa kusan ya shiga a taitayinsa ina jin watakila da zarar mutum ya hango akwai waje mai matsala to ba mamaki dole ya tsaya saboda labarin cewa an samu wannan rashi. mutane ba sa karambanin nuna karfi ko bin wajaje idan waje ya tsuke mutane su kan tsaya su jira sai an samu hanyar wucewa sannan su wuce abin da dai shi ma damu alazan ne tsananin zafi da ake yi kusan kowa ana nan ana amfani da ruwan sanyi ana fesawa alhazan yayin da suke wucewa domin wannan jifar kuma ina ganin an ɗauki kowa wato ya ɗauka wa kansa matakin rage shiga a rigidin da watakila zai iya jin rauni ko koma ya kai ga haddara rai. To ganin cewa wannan hatsari ya ritsa da 'yan kasashe da dama saboda haka na tuntuɓi Malam Mustapha Kadi shugaban kungiyar Kodayo wato haɗakar ƙungiyoyin kare hakokin bil'adama wanda yanzu haka shi ma na mina. Eh, lallai da kwai 'yan uwanmu 'yan Nijar kuma waɗanda ma muna tare da 'yan uwansu waɗanda suka je aka samu suka ga suka gane su suka tabbata da wato su ne suka rasu an samu dai mutum goma waɗanda sabba ne 'yan uwansu da kan sun zo sun bincika an ga sunayensu kuma an san da su ne to bayan su kuma da kawai mutum goma waɗanda ga su 'yan nijar ne da tuwahin 'yan nijar tun da sanin kowa ne wato alhazan 'yan nijar kowane yana zowa da asanhwa ta nijar to kenan a kan hota su suna saye da ita amma ba a gane su ko su wane ne ba a yanzu dai su wato kawai shugabanni na gidan likita sun ce mana suna nan suna bincike an tambayi kawa inja inja kowane su samu su je su gani waɗansu sun je sun gani mai ba san mutanen ba to domin haka ake neman kawa inda kawai yan uwa waɗanda suka san yan uwansu sun bace ba a san inda suke ba a samu ashe su je su dibi huskar su a gane ko su wane ne tun a cikin 'yan nijar da kwai wajen mutum tamanin da uku waɗanda ba a san inda suka shiga ba ana tsammanin ko sun ɓace kuma ana tsammanin ko da kwai su a ciki domin haka ya kamata kowa ya karbi kira a je a samu 'yan nijar a tabbatar da ko mutum nawa ne. Mm. Yau, Malam Mustapha Kadi a matsayinka na shugaban wannan babbar kungiya ta kodayo wato haɗakar kungiyoyin kare hakokin jama'a ta kasar jamhuriyar Nijar. shun ko ka tuntubi hukumomin kasar Nijar game da wannan batu? Eh tabban ne lokacin da aka yi wannan zance so bi ma ni can wajen wannan hukuma wadda ake ce ma ta koho kenan hukuma mai kula da wato ayyukan haji. Mun je na zamana cikin ofis kinsu kuma mun tambayi su ko menene ya faru sun ba mu wato eh, kawa eh, binciken da suka yi kuma bancin haka nan sukan ce mun a yanzu matsalar da suke da wato shine kawa hukuma ta saudiya ita ce bata ba da oda ba ita ce ta samu kowa da kowa ya yi jiro sai lokacin da suka tashi ne za su cewa ga abin da ya faru tabbas kenan cewa da daga wasu sakamako na ƙarshe suka ce su za su bada shi to kenan a yanzu dai abin da ake nema shine kawa inja inja na nijar. su ne ya kamata kowa ya ji cikin al'umma shi mutum nawa ne abu su zo ba mutum nawa ne eh, eh, wato aka samu labarin su tunda a jiya cikin waɗanda suka face an samu yau mutum bi waɗanda aka gani amma wajen mutum tamanin da wani abu har yanzu ba a da labarin su Malam Mustapha Kadi daga ƙarshe ko kana da wani kira ko wani saƙo zuwa ga 'yan uwan alhazan ƙasar jamhuriyar Nijar da suka rasa rayukansu a cikin wannan hatsari? Eh, sako wanda muke da shi kun san wanda ya so wato harakar wato addini cewa da ibada to ya kamata a yi mishi addu'a ya kamata a iya cewa a yanzu a yi bincike a san menene ya faru kuma 'yan nijar su gane da cewa wato hatsari a cikin hashi idan ya samu sai a gode ma Allah kuma a ce Allah ya Allah ya kiyaye gaba tunda Eh, wato mahi duk waɗanda suka samu wannan hatsarin wato bayan sun ƙara jihon hesan ne sadin sun ƙara jihuwa ne aka samu wannan hatsarin tunda mu inda muke kwana kawan meta hamsin ne da wurin to kenan kenan ya kamata iya cewa waɗanga Allah ya karbe su kuma Allah Allah ya sa duk su zama 'yan aljanna su kuma 'yan uwansu muna fatan Allah ya sa su yi hankuri kuma su yi addu'a kuma Allah ya kawo alheri a cikin ƙasa. ubangiji ni Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga Ibrahim ka almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku. ku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Waɗanne hanyoyi ne tura suka bi wajen karɓa iko da garuruwan Najeriya da ma Najeriyar kanta a zamanin mulkin mallaka? Shin da gaske ne cewa duk garin da suka je sauke sarkin garin sukan yi su ɗora wanda suke so da dai sauran tambayoyi. Mai tambaya Bilyamini Konkal daga jihar Adamawan Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ina so ku yi min ƙarin bayani a kan ɗan iya. Shin wane ne ɗan iya wanda kuke karanta labarinsa a shirinku na yau da gobe duk ranar Laraba? Mai tambaya Muhammad Mai Kaset ƙaramar hukumar kukawa jihar Barnar Najeriya. To bari mu fara da amsar tambaya kan ɗan iya da ake ji a shirinmu na yau da gobe. idan mai tambaya muhammad mai kasir na saurare to an dace mai karanta labarin ɗan iyan kansa wakilinmu na kaduna isa lawal ikara zai baka ansa wato shi ɗan iya wani zaurance ne ko hannunka mai sanda da aka saba gani dama kafafen yada labaru sukan yi don faɗakar da mutane don dama abin da ya kamata su masu sauro su sani shine duk kafa yada labaru tana tasa waɗannan abubuwa a gaba ta faɗakar ne ta ilmantar ta nishaɗantar bincike na masana ya nuna cewa wani lokaci nishadantarwa ya fi rinjayar mutane to shi yasa shi kanshi nishadantarwa akan saka ilmantarwa ciki da faɗakarwa cikin hikima to wannan ɗaya ce daga cikin hanyoyi da kafafen labaru hatta na jaridu suke yi mm. wajen aikiwa da sako wanda ila a jaridu ga an yi abin da ake cewa cartoon wani hoto ne da za a yi alamar wani amma ba wani ne ba ana tura sako ta wata hanya eh, shi dan iya wata hanya ce ta aikiwa da sako ga al'umma ta wata siga saboda a takaice dai dan iya wani mutum ne wanda bature zai cewa pseudo mutum wanda ba shi a zahira hmm. amma yana magana da zuciyar musamman hausawa masu sauraron muryar amurka akan abubuwan da za su yi su gyara rayuwarsu ko abubuwan da suka dame su ko abubuwan da gwamnati za ta taimaka musu ko su su yi da taimakon kansu ko su taimaki yan uwansu sunan da aka zo da ita maimakon a zo kawai kai tsaye misali a ce gwamnati ta zalunci mutane mm. ko gwamnati bata kyauta mutane ko muna so ai kaza sai aka saka hikima aka juya abin ya zama yana karewa da kafiya mm. wanda ita kafiya mawaka aka san suna yin wannan mm. wato abin sai kamar a ce waka ce amma dauke da wani sako waka ce ba kiɗa ba wato ya kama da waka ya kama da wasika ya kama da labaru hmm. amma dai baka san inda za ka saka shi a gurbi ba ya kama da waka saboda yana da kafiya ya kama da labaru saboda abubuwan da suke faruwa ne akan turo min daga nan murya amurka saƙon da ake so rubutun a kan shi hmm. sai mu rubuta kamar ina tattauna da shi dan iya yana faɗa min matsalar da ya gani ko abin da ke damun shi ko ina ba shi amsa ko ina ba shi matsala yana bani amsa hmm. sai da su kamar dai masu sauraro a aika musu da sako akan wani abu da ke faruwa a ƙasa ko shugabanni ga kuma abin da ya kamata shugabanni su yi ko kuma kuskuren da su yi ko gyaran da suka yi ko kyautatawan da suka yi ko akasin haka. To watakila mai tambaya zai so ya san akwai wani takamaiman dalilin da isa kuka zaɓi sunan ɗan iya ma'ana me isa eh. ba ku zaɓi wani suna ba sai ɗan iya ita kalmar ɗan iya na da alaƙa da wani dalilin da isa kuka zaɓe ta. Wato abin da ya samu muka ɗauki kalmar ɗan iya ne kalmar ɗan iya wato mhm. wanda ya cika sanyi nuna ya iya abu akan ce ma wannan ɗan iya ne yawa abin da isa muka ɗauki sunan mm. shine yana yawan son nuna abubuwan da wato baya wato ya cika karambani kenan yawwa yawwa to kamar karambani shi abun ma misali ina ce to tunda yana magana shugabanci me ya kai shi kuma bangaren ilimi me ya kai shi magana mata me ya kai shi magana rashin matasa a gwamnati wato komai da ruwanka kawai a takaice mm. komai da ruwanka shi yana so ya saka komai san iyawa mm. komai sai ya saka baki shi dan iya shi yasa in ya zo min da wani abin sai in ce me ya kai shi magana a kaza sai ce ai shi gani yayi kaza kaza kaza kaza musamman tun da shi shirin yau da gobe mm. shiri ne da yake tinkarar musamman mata da matasa kuma yake ɗauko saƙonni akan wayar da kan mutane game da abubuwan zamani da yadda za a ci gaba da sauransu to shi yasa shi ma dan iya e sai yana zuwa da irin wa'annan makamantan abubuwa mm. wato sai a zo da wani abu ta cikin hikima tun da matasa yanzu sun fi son wake-wake kiɗe-kiɗe mm. sai aka zo musu da abin da garin jin daɗin wannan kafiya ɗin da ta musu kama da waka mm. to kuma za a shigar musu da sako mm. cikin sani ko aka san haka da a ƙarshe muhammad mai kaset ya ce a bashi tarihin dan iya wa kamar inda na dan bada misali ga dai abin da ake nufi dan iya amma shi tarihin dan iya a lokacin da za a fara shirin yau da gobe kamar inda aka sani bisa al'ada shi duk gidan rediyon da ke son ci gaba yakan gina abu ne akan asasin masu sauraren shi saboda haka gidan rediyon muryar amurka sashen hausa ya nemi ra'ayoyin dukkanin masu kawo rahoto wannan gida da kuma sauran mutane don jin yadda za a yi shirin yau da gobe ya kyau to a nan ne muka yi shawarwari da manyan nan gidan na ba da shawarar wannan gudunmuwa aka tattauna a ƙarshe aka amince a yi shi wannan ɗan iya mm. da aniyar aiki cewa da sako kamar inda na bayani ga su masu sauraro ta wannan hanya bayanin kuma shi kowa idan iyan kaga na yi shi ko tun a can farko. Mm. To wato kenan a iya cewa shi ɗan iya idan aka baka abin da ake son a tattauna a kai sai kai amfani da hikimarka ka tsara shi yadda zai ba da sha'awa wa matasa su nishaɗantu a yayin da kuma a lokaci guda kuke ilmantar da su? eh yawwa to daga nan ne za a bani sai mu launa abin a tausasa ma'ana mai kuma mu zo da sakon a busha ka sandandan ga mutane wani ya ce kai wannan menene sai a saka abin a cikin wani yanayi na nishadantar da mutane mm. amma kuma kunshe da sakon da ake so a kai a ciki eh wato ana ilmantuwa kuma ana dan dariya ana dan jin daɗi yawwa yawwa mutum yana ta dariya bai sani amma akwai sako da yake shiga shi eh. to madalla Allah sai kuma amsar tambaya kan yadda turawa suka yi mulkin mallaka idan mai tambaya bilyamunu gambo na saurare to an dace dr salisu bala na cibiyar tunawa da sardauna ta arewa house da ke garin kaduna zai baka ansa da farko kamar da aka sani turawa na yammacin duniya sun yi ma kasashen afirka da kasashen asiya mulkin mallaka a shekaru da dama da suka gabata kasashen turawa da suka yi ruwa suke saki wurin mulkin mallaka sun hada da kasar Birtaniya, kasar Italiya, kasar Portugal, kasar Holland wanda ake ce mata da kasar Italiya da sauran wasu kuma kananan kasashe. Hanyoyin da suka bi wurin aiwatar da mulkin mallaka a kasashen Afirka da yawa. Akwai hanya ta farko shi ne amfani da yan leken asiri. Wato su ne mutanen farko da suka fara dora kafarsu a cikin yankin Afirka. kuma wa'in mutane sanannu ne sun rubuta littattafai da wallafe wallafi irin na abubuwan da suka gani a yankin afirka wurin shekara ɗari biyu zuwa shekara ɗari uku da suka wuce mm. mutum na farko da ya fara zuwa yankin afirka shine wani mutum da ake kira prince henry wanda ya zo ta bangaren kogin atlantika zuwa bangaren abin da ya shafi yankin india mm. akwai irin su mongo park wanda ya rayu tsakanin shekara ta dubu ɗari bakwai da saba'in da ɗaya zuwa shekara ta dubu ɗari takwas da shida shi mutumin scotland ne kuma likita ne na fida sannan akwai saho clapperton wanda aka haife shi a ranar sha takwas ga watan mayu na shekara ta dubu ɗari bakwai da tamanin da takwas ya rasu a sokoto a sha uku ga watan afrilu na shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da ishirin da bakwai hmm. sannan akwai richard lemon landa daga shekara ta dubu ɗari takwas da hudu zuwa shekara ta dubu ɗari takwas da talatin da hudu wannan mutumin ingila ne ya zo yankin afirka su uku to akwai su suna nan da yawa waɗanda suka zo akwai henry bad wanda haka haife shi a sha shida ga watan fabrairu na shekara ta dubu ɗari takwas da ishirin da ɗaya wanda mutumin ƙasar jamus ne ya iya rubutun larabci ya kuma iya magana da larabci ya yi rubutu ya yi wallafe-wallafe wanda ya rubuta wani katin littafi mai juzuyi guda biyar da turanci da kuma harshen jamusanci a inda ya faɗi kasuwanni da yanayin yadda ake cinikayya da yanayin yadda ake kasuwanci da yanayin yadda ake tafiyar da mulki da yadda mu'amala take a ƙasashen afirka wayannan mutanen da suka bada bayanai na leken asiri da turawan mulkin mallaka da shekara ɗari ta zagayo shine sai suka fara turo mutane yana gudanar da harkar irin kasuwanci kuma abin da ya shafi leken asiri na jama'ar mutanen afirka hanya ta biyu da suka bi ta ce kafa amfani da manya-manyan kamfanonin yan jari hujja wato trading companies kenan hmm. a turance to idan ka duba za ka duk yankin da ka je na ƙasar afirka za ga akwai irin waɗannan manya-manyan kamfanoni da aka kafa domin rike tattalin arzikin mutanen ƙasashen afirka ta ɓangaren noma da kuma abin da ya shafi kasuwanci. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban amsar tambaya kan mulkin mallaka da wasu tambayoyin yanzu a madadin dr salisu bala da wakilinmu na kaduna isa lawal ikara da wanda ya haɗa mana sautin mr tafera girma tafera da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya a gaida ka almasi yanzu kuma ga ladan ibrahim ayawa da takaitattun labaran duniya. mutumin nan da ake tuma da lalata gidan tarihi na kasar timbuktu da ke kasar mali yanzu haka an danka shi ga kotun kasa da kasa da ke hague yau dinnan ne kasar Niger ta danka ahmad alfaki almadi wanda aka fi sani da abu taurag ga kotun domin ya fuskanci shari'a babban mai gabatar da kara na kotun fatu bensuda ta ce cikin wata sanarwar da ke dauke da sa hannunta ta ce wannan ɗin taliki ya yi daidai bensuda ta ce wannan tabiyar da shi almadi ya nuna ya nuna cewa shi mutum ne mai tsananin ra'ayin rikau na mabiya ɗariƙar ansaruddin nan ba da jimawa ba ne majalisar wakilan amurka za ta samu sabon shugaban majalisa sakamakon bayyanawa da cewa shugaban nata ya yi wato john bena zai yi murabus a matsayin kakakin majalisar bena ya faɗa jiya juma'a cewa zai yi murabus cikin watan oktoba sakamakon takaddamar da aka jima ana samu biyu bayan shugabancin nasa shi dai bena ya dan majalisa ne tun a shekarar 1990 kuma ya yana shan suka musamman daga jam'iyyar republican akan batutuwa da dama har akwai rahotannin da ke cewa wasu 'yan majalisar sun yi barazanar jefa masa kuran kin yadda da ci gaba da shugabancin majalisar jiya a taron manema labarai bena ya ce baya shakkan wannan kuri'an da wasu ke barazanar jefa masa sai da hakan ba zai dace wa majalisar wakilan ba shugaban ƙasar amurka barack obama ya bayyana cewa sun amince sun cimma matsaya shi da takwaransa na ƙasar china xi jinping cewa daga yanzu kasashen nasu ba za su mara wa satar bayanan juna ta duniyar gizo baya ba ko kuma gudanar da wani kasuwancin sirri wanda gwamnati ba ta da masaniya a kai waɗannan batutuwa dai su ne suka wato sa kasashen suka jima suna wa juna kallon hadarin kaji a taron manema labarai a fadar white house inda shugabannin suka yi wa taron manema labarai jawabi jiya juma'a cewa shugabannin sun amince cewa za su ƙara ƙarfafa danƙon zumuntun da ke tsakanin su tare da lakari da cewa lallai akwai bambance-bambance da ke tsakanin nasu iyakacin shirin kenan sai kuma an jima da daddare da izinin allah mu sake dawo muku da shirin mu tattauna ka mai sallama da ku ga gaisuwar fatan alheri da sada zumunta da kuma barka da sallah zuwa ga hajiya turai ta gidan alhaji muhammadu kafinta a durumin zungura kano wadda aka hisani da wato yaya Ga kuma ta gaisuwa zuwa ga Muhammad Lawali Malam Sani wanda ake kira Tsunguli a Yamai da fatan yana nan lahiya. Yanzu a madadilla da Ibrahim Ayawa da wanda ya haɗa mana sauti Yemi Obajimi da injiniyan mu Mr. Charleston ni ce ta ku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata sai an jima da daddare da izinin Allah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.